amfani da malam ka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu da masu kallonmu assalamu alaikum wa wa barakatu barkanmu da sake haduwa da ku a wannan markas na salafiya wanda yake a tudun wada ta zaria a wannan daura da muke gabatarwa ta manzumatul qawaidul fiqhiyya a wannan dare na goma sha bakwai daren larab wanda shine dare na goma sha bakwai ga zulhada shekara ta takwas wanda ya daidai da takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha bakwai, bayan haihuwar annabi isa kamar yadda wasu suke fada mun taru domin mu karasa abin da ya rage mana na wannan darasi na alkawa'id alfiqhiyya ko kuma manzumatul qawa'id alfiqhiyya duk da cewa kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata a wasu ƙa'idojin ma na usul cikinta a darasin da ya gabata muna bayani akan ka'idar alhukumu ya duru ma illati wujudan wa adaman sai lokaci ya yi halinsa inda muka ce za mu ƙarasa ɗauraya a cikin wannan darasi daga nan kuma mu ci gaba da baitin da yake gabansa ka'idar alhukum ya duru ma illati wujudan ma'adaman tana nufin cewa duk lokacin da aka samu illa illa shi shine alwasful munasib da shari'ar hukum mana idan ya zamanto shari'a ta kawo hukunci kuma wannan hukuncin ta'allaka shi da wata illa to yana nuna cewa duk sannan aka samu wannan illar to hukuncin yana tabbata idan kuma aka rasa illar to hukuncin yana tafiya hukunce-hukuncen da shari'a take kawowa iri biyu ne akwai al ma'ana akwai kuma zairu ma'aqulul ma'ana ma'ana akwai abin da an san dalilin da ya sa aka yi shi kamar misalin da muka kawo ɗazu annabi da ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce mage ba jasa ba ce sai yake cewa dalili shine inna hamina min at alaikum aw kaga wannan zai sa ni kiyasin bera shi ma mu ce in ya sha ruwa ba jasa ba ne ragowa da sauransu ina fatan mun gane sannan irin su neman izini da annabi ya ce idan a mutum suna su uku to kasu gana su ba ɗaya sai ba in shi ne ya ba su izini akwai ruwayar da ta zo da haka ko cewa sai shi ya ba su izini to wannan kaga tun da annabi ya bar illa shine inna zalika yuziru hakan yana baɗanta masa rai to kaga wannan yake nuna ko mutum biyar ne in suna tare to bai halatta hudu su ware su gana ba amma inda ɗan ƙaramin yaro ne na biyar ɗin to ba matsala tunda shi zala la zinu. ina fatan kun gane da haka duk inda aka ga illa da hukunci yana zuwa shine wa kullum hukumin da'irin ma wa hiyar lati awjabat lishirati akwai abin da malaman usul suke ce mai annaku abin da ake kira annaku shine tasalluful hukumi an illa mana ya zama ga illar illa amma hukuncin babu wannan takhalluful hukum illa a wajen malaman usul yana zuwa a kusan gurare uku ko hudu na farko shi ne idan ya zamanto mustathnan ne min mustafna ne min alqiyas akwai hukunce hukuncen da suke mustafna min alqiyas kamar yanzu misali ul muzabana kaga mustasna ne min alqiyas afwan ba bai ul muzabana ba bai ul araya kaga mustasna ne min alqiyas lokacin da zaka da dabino ausuki biyar busasshe a baka fatankwacin sa ɗaya kaga akwai matsala saboda akwai riba a ci saboda ne saboda akwai ƙa'ida da take cewa aljaru bi tafahum kal ilmi bi tasawu aljaru bi tasawu kal ilmi bi tafahum mana duk sanda za ka yi canji tsakanin abubuwa guda biyu ba ka da tabbacin cewa waɗannan abubuwan guda biyu daidai suke da juna to kamar ka san akwai fifiko ne amma ga shari'a taron sa kaga ya zama mustasnan ne min al-qiyas mustasnan ne min al-qiyas na biyu shine idan ya zama aka samu wujudu mani ana iya samun illa amma hukuncin ba zai zo ba saboda akwai mani kamar yanzu uba ya kashe ɗansa kaga ya kashe ɗansa ya harba ɗan shi kaga a nan gurin ba za a kashe shi ba tare da cewa an samu illar da za ta sa a yi isasi shine ne shine ne me illar yin isasi illar da take sa a yi isasi shine ne la katul amgin udwan katul amgin udwan illa ce murakkaba ba amma ba za a yi ba saboda akwai manuwar hukuma ana iya samun illa ga ta amma hukuncin bai yi ban aka samu ta hannun shara ya saci abu amma kuma abin da ya sata bai kai nisani ba kaga illar yanke hannu shi ne mai sata wasari wasari kato kaga ya nuna shi ne illar shi sa aka ce wani balaraban ƙauye wani yana karatu sai ya ce za a bi ma kasa ba na kalan mina Allah inna Allah furun rahim sai balaraban kawai bai ba haddace ƙur'ani ba mai ma haddace ƙila ko fatiha ba sai ce da mutumin dan ƙara karantawa ne ci dan sake karanta tilawan nan muji sai sake karantawa sake karantawa ya sake karanta wasai wasai ka tufaffa wa idiyo ma jaza'an bi ma kasaba na kalan menene ƙarshen ayar na sai ce falamma alzaqaba ya ce amma da gafurun rahim ne a nan gurin to da ba zai yanke hannu amma da ya zama aziz shi ya sa ya yanke hannu so kaga illar shi ne sata to amma idan mutum ya saci abin da yake nuna mai sa to ba zai zama an yanke masa hannu ba hakanan daga cikin abubuwan da suke jawowa ya zamanto cewa illa ba ta aya hukunci bai aiki ba duk da samun illa ne idan aka samu wata illar mutum ya je neman aure yana son ya aure ya sai aka aura masa baiwa a zakan ya ce ɗan baiwa mai hukuncinsa bawa ne to amma shi a nan gurin an samu wata illar don haka ɗan ba zai zama bawa saboda magurur tun tunda ba da sanin sa bane ina fatan mun gane wannan shi ake kira takalluful hukum anil illa mu je malam baitin gaba wa kullu shartin lazimun lil atidi fil bai'i wan nikahi wan maqasid illa shurutan halalat muharrama aw aw aksu aw aw aksu fa batilatun fa'lama na'am ya malam yake cewa wa kullu shartin lazimun lil aqdi da ko wata nuska mai matsala wa kullu sharɗin lazimin lil aqidi fil bai'i wan duk lokacin da za ku yi ciniki ko kuma za ku ƙulla aure aka sanya sharaɗi to ya waje ba a kula da wannan sharaɗi in dai ba sharaɗin ya halatta haram ko ya haramta halar ba ka aure mace ka gani ba ɗan zariya ba ne ɗan ina ne na ɗan bakano ne ko na zo na aure yar zariya babanta ya ce sharaɗi shine ba za ka fitar da ita daga zariya wannan sharaɗin ya yi mara sai dai ka dawo zariya da zama to ni kuma ina son ta shi kenan ya kyauta in kana suka ce ba su yadda ba ina fatan kun gane za mu sayar zan sayar maka da ka na ce da sharaɗin kaban mun shi zan yi amfani da shi daga nan zuwa awa uku ya halatta last year da zan baro saudiya na siyar da mota ta ana saura wajen kwana talatin da amma muka sharaɗi da wanda ya siya cewa zan hau ta har ran da zan tafi kuma ba ni da tabbas ma ran yaushe zan tafi ya ce ya yadda shi kenan kaga wannan shart ne ina fatan mun gane amma duk sharaɗin da yake a halla haraman au harrama halalan fa shi yasa kaga lokacin da nana Aisha za ta yin tabarira amma kuma sai suka ce wala a akan sai yake annabi ya ce ma ba a kowa balu aqwami tsona shurutan laisat innamal wala'u akwai wani hadisi ma duk da wasu malaman sun ba'afa fashi amma dai malaman fiƙihu suna aiki da shi as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan ina fatan mun gane wannan shine abin da yake nufi saboda haka duk wani sharadi wanda yake yuhillul haram to wannan sharadin a bai halatta ba kuma ba za a yi aiki da shi ba ina fatan kun gani تستعمل القرعة نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التساهل نعم يوا تستعمل القرعة عند المبهم abinda wannan baitin yake cewa ne ana yin ƙuri'a inda al-mubhami min al-huquqi aw tazahum ana yin ƙuri'a a gurare ko dai ya zama haƙƙin ba a san nawaye ba ko kuma waɗanda suka cancanci abin suna da yawa kuma su ta yi ɗaya ƙuri'a kamar yadda malamai suke faɗa tintin da ana yi kuma ta zo a gurare biyu a ƙura'ayi wani al'aman ne zai iya kawo mu gurara na'am wannan alaran ne zai iya kawo gurare biyu a ƙur'ani da ta zo fasaha ma kaga wannan annabi yunus jirgin ruwan ya yi nauyi saboda haka ba yadda za a sai an rage wani fasaha ma fakana da aka sai ya zama shine ya fito aka jefa shi ruwa ko falta kama hulhutu ina ne ɗaya kuma kun tala ladaihim Ayyuhu? kuma kun tala ladaihim wannan su ne kurare a sunna akwai guraren da ƙuri'a ta su na aisha tana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ara da safarar afra'a. in annaba zai yi tafiya sai ya ƙuri'a a tsakanin matansa duk wacce ƙuri'a ta ta fito shi kenan sai a tafi da ita akwai gurare da yawa da ake yin ƙuri'a kamar yadda malam ɗin ya faɗa daga ciki kaga yanzu idan za a sa liman misali a markazin salafiya ko a central box na abuja ko a wani gurin sai ya zamanto dukkansu suka yi daidai a kira'a dukkansu suka yi daidai a sanin sunna dukkansu shekarun su yi daidai to sai a yi ƙuri'a wanda ya ɗauka shi kenan Haka nan, idan mace yar ƙarama za a ba da rainanta akwai salat ɗinta da suke so su ɗauke ta an rasa kuma yadda za a yi to sai a yi wannan sai a yi ƙuri'a ina fatan mun gane hakanan misali allah ya sa kana da dama ka auri mata biyu don kwala da kwala rana daya kuma aka kawo su a lokaci guda kaga sai kai ƙuri'a wacce za ka fara shiga ɗakin Allah na za a fara gabatar da wanda aka riga daura wani tara ka daura aurensu misali duk an sa ɗaurin auren karfe biyu ko kuma an kawo su tare ina fatan mun gane litta'ayin inda التساوي ya yi wasiya cewa a yanta ɗaya daga cikin bayansa in ya mutu amma kuma sai aka kasa gane wanne bawan yake nufi sai a yi ƙuri'a duk wanda ya fito shi kenan rabansa ne ya saki ɗaya daga cikin matansa amma ya manta wace ce sai a yi ƙuri'a duk wacce ta ɗauka ta sauka fatan mun gane saboda haka a takaice gurare biyu ake yin ƙuri'a na farko in aka samu ta zamu na biyu in abu ya faru aka rasa wane ne abin ya faru da shi to a nan gurin sai a yi ƙuri'a domin ya zamanto cewa an tabbatar da wane ne ya kamata abin ya faru da shi ko yanzu misali mutum ya yi wasiya ya ce na mutu ɗaya da bisa ukun bayi na ayanta su kuma su talatin ne to sai a yi ƙuri'a a zaɓi goma a ci wa in ta sawal amala ne ta ma'a wa in ta sawal amala ne ta ma'a wa ila ahadu ma fastaniya wa kullu mashaq wa kullu mashghulin fala yushaghalu kitabu bil maqdum wani musabbalu wa in ta sawal amala ne ta ma'a wa fi'lu ayyin minhuma fastaniya idan ayyuka guda biyu suka haɗu to kana da damar da za ka iya in ya zamanto irinsu ɗaya jinsinsu ɗaya manufarsu ɗaya to za ka iya yin guda ɗaya a matsayin duka a nan gurin malam yana so ishara ne zuwa ƙa'idar da malaman fiƙihu suke ce mata shi ta ta ibadatani min jinsin wahidi wa maqsuduhuma wahid dakhalat ihdahuma fil ukhra idan ibadoji guda biyu suka haɗu jinsu su ɗaya manufar su ɗaya to nan, sai kawai ɗaya daga cikinsu sai ta shiga cikin ɗaya ina fatan mun gane wannan yana da misalai da yawa amma kafin misalan ya kamata mu fahimci lafazan da suka zuwa cikin ka'ida na farko min jinsin wahidi jinsin su ɗaya kaga in ba jinsin su ɗaya ba ba za a wannan su ba amma yanzu da azumi da zakka kaga ba jinsin su ɗaya ba wa makasuduhu ma wahid makasudin su ɗaya ne baka yi sallar azahar ba ga kuma la'asar ta yi kaga ba yadda za ka yi kace kai la'asar ya wadatar ma tunda siffar su ɗaya ce tunda makasudin su ba ɗaya ba ne wasu suna ƙarawa kuma fi waktin wahid mana za a iya yin su a lokaci guda don haka yanzu mutumin da ya shigo masallaci bayan an kira sallar asuba zai iya yin raka'a biyu da niyyar ne fajir sannan kuma tahiyyatul masjid matar da mijinta ya sadu da ita suna gama saduwa sai jinin haila ya zo mata za ta iya jinkirta wankan ta yi wanka guda ɗaya matsayin wankan jinin haila sannan kuma wankan janaba mutumin da janaba ta same shi ranar juma'a zai iya yin wanka guda ɗaya da niyyar wankan janaba kuma wankan mutumin da ya taho ya tarar liman ya yi rukuku kamar da wasu malaman suka faɗa zai iya yin kabbara ɗaya ya shiga rukuku da niyyar takabiratul iram kuma kama kabbara rukuku mutumin da ya je makka aikin hajji ya yi jinkiri bai yi ɗawafin ifada ba har zuwa lokacin da za su tafi zai iya yin ɗawafi guda ɗaya da niyyar ɗawafin ifada kuma ɗawafin wada sha ba ina fatan mun gane saboda izishtama ibadatani من جنس واحد ومقصودهما واحد في وقت واحد دخلت إحداهما ukhra ina fatan mun gane da haka in su ba ɗaya ba ne ba zai yiwu ya to sun shiga ba kaga yanzu misali mutumin da ake bin shi azumi guda goma ba zai yiwu in ya zo zai rama shidan farko ya zo ya ce kawai idan ya hada da idan ya yi shidan ya zama ya yi hada sittu shawwal kenan ba in ya hudu shidan karshe sai ya zama ya hada da ne sittu shawwal ina fatan mun gane ina fatan mun fahimta in mutum ya yi wankan janaba to ya halatta a gare shi in ya fito ya yi sallah da wannan wankan saboda ina shi ma ba ta ni min jinsin wahid fi waktin wahid wa maqsuduhuma wahid dakalat idahuma wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musqitin lima bihi ya yi haka malam ya faɗa Oh, afwan haka haka malam ibn usaymin ya faɗa kuma baitin ibn usaymin ya fi na malaminsa ma'ana wa kullu mashghulin fala yushghalu da kuma wa kullu mashghulin falais yushghalu bi musqitin lima bihi yanshaghi wai zai gaya mana menene dalilin da ya sa muka ce baitin ɗaliban ya fi baitin malamu shi ya ce wa kullum mashigurin falayin shugaru ko misali walmar huru shi kuma ya ce wa kullum mashigurin falayin sayi shugaru bi muskitin lima mai me bambanci tsakaninsu na me bambanci tsakaninsu wa zai iya kawo mana bambancin da ke tsakaninsu wa kullu sai yi shigaru bi musqitin lima bihiyan yanshaghilu وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمصبر me bambanci tsakaninsu kun bani gani ba kwa so ku ci kyauta ta kaga shi ibn usaimin da ya ce wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musqitin lima bihi yanshaghil abin da yake nufi shine duk wani abu wanda aka ɗora masa wata hidima ko kuma wani abu a kansa kamar yanzu misali a ce an ba da abu a matsayin jingina to ba za a iya sanya shi a abin da ba za su iya haduwa ba shine ma'anar bi musqitin lima bihi yanshaghil amma shi malamin sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi shi kaga kawai cewa ya fala yushghal kawai ba zai yi ba to abin da ya sa na ibn usaimin din ya zama ya fi ne, akwai abubuwan da za a iya zamantowa abubuwa biyu sun haɗa a kansu kuma su tafi shi ya sa cewa bi musqitin mana ya zama a sharɗanta cewa sai in abin zai hana wancan na farkon yana da fa'ida yana da kuma ma'ana wannan yana da mahimmanci sosai daga cikin misalan wannan shine idan misali mutum yana cikin aikin hajji yana cikin mina yana aikin hajji to bai halatta a gare shi ya ɗau harama umara ba saboda me saboda wa kullu mashghulin bi musgidin lima bihi idan ka ba da jinginar wannan kwamfuta ba a fata saboda wani bashi da ka ci to bai halatta kuma ka sake ba da jinginar ta ba ka ci wani bashi Shi ne misalin hulmarhun almarhun ne abin da aka ba da jingina wal musabbal al musabbal mai musabbal waƙafi mana yanzu na ce wannan markas ɗin na ba da shi waƙafi saboda Allah bai halatta wani ya zo ya sayar da shi ko ya ba da hayarsa ba saboda wannan ishigal ɗinsa ne da wani abin na daban tare da cewa kuma wa kullu mashhurin yi shigaru bi musqitil limabihi bihi ina fatan mun gane wannan wannan baitin yana daga cikin misalan wannan ka'idar ta al-mashghulu la yushghal shine kasancewar in mutum yana itikafi malaman fiqh suka ce ba zai je sallar jana'iza ba ba zai zo wajen matar shi ba saboda yana cikin wani aiki kuma wa kullu mashghulin falayin yushaghalu bi muskidin limami wa manyan addi a karanta wannan baikin shi ma yana da mahimmancin gaske abin da yake nufi ne idan akwai wani haƙƙi na wajibi kan ɗan uwanka sai kai mai wannan haƙƙin na wajibi to kana da damar da za ka zo ka ce ya biya ka yanzu mutum ya rabu da matarsa ina fatan mun gane mutum ne ya rabu da matarsa da ya rabu da matarsa sai ta fara shayar da ɗanshi wanda dama sun rabu ɗan ana ba shi nuno ta shayar da shi wata uku da za ta iya zuwa ta ce ya biya ta saboda wajibi ne dama a kan shi ko kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alal mauludi rahulu su hunna bil ma'ruf fa in ardana lakum fatuhun na ujura so inda za ta shayar da ɗan shi ba da izininsa ba to ya waje bai biya ta wannan kuɗin saboda wa man yu'addi an akhihi wajiban lahun in innawa ina fatan mun gane yana daga cikin misalan wannan ka'idar shine idan mutum ya baka jingina abu abinda da ba amfani shi kamar ya baka jinginan jaki bai kawo abinci ba za ka iya ciyar da jakin abinci kuma daga baya biya ka ina fatan mun gane saboda haka duk wanda yana daga cikin abin da yake nuna sarki shari'a da kuma mahimmancinta da kuma irin yadda shari'ar musulunci ta ba wa kowa haƙƙinsa wanda yake da mahimmanci karanta mana baitin ƙarshe والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا مقابل والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران idan aka ce alwazi ana nufin abin da zai hana ka aikata wani abu don haka abubuwan da suke hana mutum aikata abu iri biyu ne akwai alwazi shar'i akwai alwazi tabi'i mana akwai abin da inda dai ɗabi'a ka salima ce ba za ka aikata da haka shi yasa yawancin abubuwan da a ɗabi'ance ba a aikata shari'a ba ta sa wata uku ba ta musamman akan haka ba kamar yanzu misali na jasa ba wata uku ba ga wanda ya ci na jasa, saboda me saboda duk mai hankali ba zai ci ba ya halatta a gare ki mace ki yi tafiya tare da muharraminki sai ku kwana ɗaki ɗaya ma saboda me saboda galibi in mutum yana tare da muharramarsa sha'awarsa ba ta zuwa sai dai idan ya shiga layin hayawanat saboda haka shari'a abubuwan da shari'a ta hana iri biyu ne akwai abin da da ta hana sai ta sa wazi ushari kamar yanzu zina kaga ba shi da wazi ɗabi'i to da haka shi yasa shari'a ta sa ba, za a maka bulala ɗari in baka taɓa aure ban ka taɓa a yanke ma a kashe ka haka mutu a jefe ka haka mutu sata kaga ba ta da wasu uttabi shi yasa sai a yake mutum hannu idan ne, amma kaga irin su na jasa da wasu abubuwan kaga dukkansu ɗabi'an mutum za ta sa ba zai yi su ba da sauran irin waɗannan abubuwa hajjiya ma tana da wasu uttabi kuma Allah ya sa mata wasu shari'a wasu suna cewa ba sharɗanta waliyin da zai aurar da ya ya zama adali ba saboda galibi wazi ɗab'i ɗin da yake da shi zai sa ba zai ba wa ‘yarsa ba sai wanda ta dace in mutum ya ba da mummunar shaida a kan ɗaya daga cikin ‘ya'yansa za a ansa saboda akwai wazi'u الطبيعي wanda zai sa yin gaskiya na'am alhamdulillah jika alhamdulillah ala tamami fil bari wal khitami wad dawami ثم الصلاة مع سلام الشاعر عن النبي وصحبه عن النبي وصحبه على النبي على النبي على النبي وصحبه والتابعين والحمد لله على التمام godiya ta tabbata ga Allah da ya sa aka kammala waɗannan baitukan ko mun yi bayani akan alhamdulillah a farkon daura ko wai zai iya kawo mana tarifin hamd da muka yi wa zai iya kawo mana na'am a'a ba fa alif da lam ba alhamd din me ma'anarsa na a'a mun faɗi tarifinta da larabci me ma'anarta na أيوة wasful mahmudi bi sifatil kamal sai kuma me waye zai karasa masa wasful mahmudi bi sifatil kamal ina kuke ne mun ce faɗi wanda yake so ya zama malami a kawai fiqhiyya sai ya iya hadda in dai baka iya hadda ba ba za ka zama malami a kawai ya ba ba za ka iya zama malami a usul ba ba za ka iya zama malami a rabon gado ba duka waɗannan ilimin maka sai an haɗa hadda da fahimta amma ba wanda za ka zama malami inda ba ka iya hadda ba wasful mahmudu bi sifatil kamal mahabbatan mahabbatan wata azima summa salatu ma salami sha'i'in sannan da salati da kuma sallama sha'i'in salatinmu menene a daurar da muka yi menene salatinmu addu'a salatin allah ba na'am zik Na? na'am zikirul zikirul fil malayla ala ko ala nabi ko annabi malamai sun yi saɓani ne ake nufi da annabi duk da alif da lam a nan gurin tana nufin annabi muhammadu jinsiya ce ko alif da lam ɗin nan jinsiya ce ko a ahadiya ce saboda haka ce annabi malamai sun yi saɓani ne wa ake nufi da annabi a akwai da suka ce annabi tarifin da muka saba da shi a firamare waye ma annabi na man uhiya ilayhi bi shar'in wa lam yu'mar ko wanda aka ba shari'a amma ba ce isar da ba tarihi na biyu kuma na ibn taymiya shekul islam su kuma mai suka ce me suka ce eh mana wanda aka aika shi zuwa ga mutane waɗanda suke gairu mukhalifi suna da shari'a su dama kama annabawan bani isra'ila ko annabi yana cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya ko kullum ma mata biyun annabi bani isra'ila annabawa ne suke shugabanta sun annabi ya mutu sai a kawai wa sahbihi wa muka ce waye ta me tarifin sahabi a daura na من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات walau ta khalalar zalika bidda mala ya ce wa tabi'i in ya zama yana nufin tabi'i ne wanda ya zo bayan sahabi sai ya zama tarifin tabi'i shine huwa mallakiya mallakiya mu'minan bi allah ya ba mu dacewa wannan shi ne ƙarshen waɗannan baitukan kuma ina sun ai muna da wajen minti ashirin ma haka mm. ah, insha Allah ta'ala kafin a karanta tambayoyi ah, muna da tunanin insha Allah ya zamanto mun yi ƙoƙari wajen bin hanyoyi na ɗaukar littattafai muna karance su a wannan majalisin duk da cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan wanda ba su wuce sha ɗaya ba zuwa sha biyu za mu tafi aikin hajji amma dai muna da tunanin insha Allah mun yi shawara da malam Musa muna tunanin za mu fara wani karatun rana ita yau mana insha Allah ta'ala rana ita yau za mu fara yin rahabiya akwai tambayin ta dama insha Allah ta'ala rana ita irin wannan lokacin kowa ya kokari ya samu littafin rahabiya za mu fara baitukan da muka yi insha Allah ta'ala in mun dawo daga haji sai mu karasa tunda ita tana da yawa ila tana bukatar wajen zama uku wannan dama mun yi alkawari ba za ta wuce awa biyar ba to kuma ga shi alhamdulillah din ba za ta wuce awa biyar ba insha Allah matukar mun samu haɗin kan kutun da mun dawo Zariya za mu dinga bin wannan hanyar ya zama ɗauki littafi a wani fanni a fara shi daga farkon shi zuwa ƙarshe insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa kuma Allah yadda za mu dinga ɗaukar ilimin mukan da suke da ake da karancin karantar da su sosai saboda ya zamanto ba a samu tikirar ba eh insha Allah ta'ala Allah ya bamu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so Allah ya saka mu malam da alkhairi ya ba kamar yadda kuka ji malam yi mana wannan ainihin karatu kuma dama akwai bukatu da yawa da ainihin yan uwa suka rubuto da cewa kamar yadda malam sha'aibu ya gabatar da malam akan yadda Allah maɗaukin sarki ya azurta shi da ilimin rabon gado to wasu rubuto takardu suna ainihin nuna neman cewa malar ya sanya masu ainihin ainihin daura shi ma akan bayanai dangane da rabon gado to alhamdulillah malam kun gabatin kafin a faɗi a ce sun da dama sun tattauna da malam musa akan haka wannan littafi na hadiyya da malam ya ambata littafi ne da ke bayani dangane da rabon gado muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka malam da alkhairi kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara ma malam lafiya da ilimi da imani kuma har rubuto tambayoyi da dama jama'a kuma wasu tambayoyin malam ya ansa su kafin aini a kammala karatun amma kuma wasu akwai waɗanda malam yana cikin karatu ne sai ya faɗi wani ɓangare bai ƙarasa wani bangare ba wanda an maimaita su da yawa daga ciki akwai wanda yana ce ke cewa malam muna son ƙarin bayani ne dangane da illa ƙasira da ainihin mutadiya mutadiya muta'addiya ko mutadiya muta'addiya na'am illa ƙasira ita ce illa wacce take ba za a yi kiyasi a kanta ba ita ce illa ƙasira kamar yanzu misali ya zama illa ce da shari'a ta faɗa a kan abu amma kuma ba za a iya kiyasin wani abu a kansa ba ina fatan mun gane kamar yanzu kaga wasu suna kawo misali da azhab wal fitta kaga illa su shine kaunuha asman kaga duk abin da ba saman ba ba za a iya kiyasin sa akan shi ba illa muta'addiya kuma shine wacce za a iya kiyasi a kanta da sauransu mun yi bayani wannan kamar yadda malam khamis ya faɗi sannan wannan kuma yake cewa malam menene matsayin rancen kuɗi na layin waya da ake yi da iya <laughs> ta wannan an taɓa tambaya ta a freedom radio kusan shekara hudu ina ga kamar 2013 ko 2012 an tambaye ni game da hukuncin a lokacin na ba da amsa kan cewa zai iya halatta ba don wani abu ba illa saboda amfani ne da kuma kuɗi so yanzu kai kuɗi za ka bayar shi kuma ɗaya ɗin da za a baka amfani ne da haka in za ka ba da kuɗi a baka amfani wannan ba shi da mashina. ina fatan mun gane za ka ba da kuɗi a baka amfani wannan bai da mashina. to amma kuma wannan shi ne fatawar wasu daga cikin malamai, amma gaskiyar lamari a yanzu na fi fifita cewa kar mutum ne saboda abubuwa biyu abu na farko shi ne kamar yadda shek ibn usman ya kawo ya ce kaga abin da suke cewa baro ne, ko you can borrow airtime from mtn ko kaga baro abin da ake kaga baro aro ne kenan to kaga idan aro ne ya kamata ya zamanto an yi shi babu bambanci ina fatan kun gane tun da baro kaga ya kamata ya zamanto babu bambanci kenan kun fahimci magana ta sannan kuma abu na biyu ne kaga yanzu katin waya ba amfani ba ne sansa yanzu wani daga Legas zai iya turo dubu biyar a waya kuma a cire ta a ba iyalinsa a sayar da ita gaskiyar lamari abin da ya fi shi ne kama tuni wallahu wannan kuma yake tambaya yake cewa idan kwararren direba hmm. ya buge wani ya kashe shi to hukuncin shi ma zai iya shiga cikin hukuncin nan da ka ba da misali da ƙwararren likita da ya aika ta ya danganta idan ya zamanto misali a zahirin maganar ibn usaimin mutum ƙwararre ne birkinsa daidai komai nashi daidai baya gudu wanda ya wuce ka'ida to kaga wannan ba za a iya kiran shi kisan kuskure ba amma kuma galibi da wuya ya zamanto an yi azirka gaba wata matsala yanzu wani ɗan wani abu ne a tayi shi kaɗan aka ce ya gyara bai gyara ba dai lallace suka yi haɗari da suka mutu daga babban zuwa kano ina fatan muna gane allah ya ba mu dace amma kamar yadda muka saba dai dan allah wannan kokarin da muke dai da allah ana zagawa da wannan da allah kowa ya kokari ya ga me zai yi insha allah allah ya saka da alkhairi sannan kuma yana yana tambaya kan cewa malam ya ce ina tambaya ne dangane da shin taron suna bid'a ne to taron suna wani iri kake ne na mata ko na maza na na mata ko na maza a ba komai ai tunda muna da lokaci sai mu amsa kawaidin fikihiyya ya yake kaga daga cikin fa'idar kawaidin fikihiyya shine a samu mustajaddat a dabbaka su akan kawai ni dai a fahimta ta taron suna ga mata halal ne ina ma da rubutacciyar fatawa wanda ya yi sacin zai iya ganin ta a intanet taron suna ga mata halayi ne da shi shine saboda na farko dai ba sa ƙudircewa cewa addini abu na farko kenan abu na biyu suna yi ne kawai don taya murna saboda haka in dai a cikinsa ba wani abu wanda yake na haramci kamar kiɗa ko cakuɗuwan maza da mata to gaskiyar lamarin ya fi kama da al'ada al'ada ko asali a cikinta shine halal ne in ba a samu dalilin da ya haramta ta ba amma taron suna ga maza wanda za a tara a raɗa wa yaro suna wannan gaskiya ya fi kama da bid'a tunda ana addu'o'i kuma ana neman albarka ana tunanin cewa addini ne da kuma neman ta wasu ne zuwa ga Allah wannan gaskiya ya fi kama da bid'a wannan ita ce fahimta ta Allah ta'ala ala wannan kuma yake tambaya shi ne masallatai ne guda biyu sai zama wannan masallacin sun hada sallah saboda ganin hadari sai zama masallacin da ya je ba hada sallah ba sakamakon haka shi zai iya barin wancan masallacin tunda ba hada sallah bai zo nan ya tara ana shi zai iya zuwa ya hada ya samu isha'i da ba wallahi dai har yanzu bincike na bai kai na cewa ana haɗa sallah saboda hadari ba amma ban sani ba in akwai wani wanda yake da wani nassi ko maganar malamai magabata ya kare mu da shi kan mu tashi akwai wasu wani masallaci ma da muke karatu suka zo haɗawa na ƙi suka ce mu amu waɗa suka gani

arada Allah ya urje ummata to me me min gairi safarin wala mata yanzu idan ka bar shi min gairi safarin wala mata ai idan ka bar wannan hadisin a bude to wannan hadisin zai jawo maka ka wasu abin da yawa musamman ka ya ce maka fa Allah yi hurji ummata maksad ne fa min min maqasid shari'a mana yayi nufin kai ya kuntatawa al'ummarsa zai yi wa hadari ya washe kaga aras din ya tafi gaskiya wasu a hadisi ne yanzu kaga wani yana nuna in kuna da mitin dogo shi ma za ku iya haɗa salloli haka ne mana shi ma al'ara da Allah yi wurje ummata wuni. gaskiyar lamari wannan hadisin ka gane ko yana da buƙatar malamai yana da buƙatar a koma a karanta maganganun malamai a kansa menene abin da malamai suka faɗa a kan wannan hadisin tare da cewa wasu malaman sun kawo shi cikin hadisan da malamai suka ajiye shi ba su aiki da shi idan muka kaddara wasu malaman sun yi aiki da shi mai suka faɗa a kan shi amma dai kaɗan idan ka kalla in ka bar hadisin a buɗe tabbas zai wasa maka guraren da za ka iya haɗa salloli abinda na sani a mazabar malikiya shine ana haɗa salloli idan sabuwa biyu suka haɗu ruwa da duhu ko duhu da shaɓali ko wani abu makamancin haka sannan za a iya haɗa sallah saboda wani ƙuncin, amma a buɗe abin haka gaskiyar lamari zai jawo a wasu abin da ba a wasu yake ba Allah ne mafi sani ni dai har yanzu ban natsu da haɗa sallah saboda hadari kawai ba kuma abin da zai waka mamaki ne, wata ran hadarin ya washe wata ran kuma waɗanda suka haɗa sallah ka gansu a gefe suna ta hira ka kagar kusar ba ta musu amfani ba Allah wannan ke cewa halin manzuma shar idza kana jawab na'am wa ma huwa lil manzumati shuruh tana da shuruh da yawa shi kanshi mu'allif din yayi duk da wannan sharhin gaskiya ban bi shi ba sosai ban taɓa karanta ko da ɗaya bisa goma shi ba amma da sharhin wani kwalin mu ne duk da malamin ne gaskiya ya fi mu ilimi amma dai tare muka yi maskas da shi tare muka yi maskas da shi malamin ne a jami'ar islamiyya tare muka yi maskas da shi saboda haka ya yi masa shirin sannan akwai shuhat na malamai da yawa da suka yi daga cikin sharhohi masu kyau ina ga akwai sharhin khalid mushaɗi da shuhat malamai da yawa tana dai da shari'a amma dai daga cikin mafi daɗewa shine sharhin malamin shi kan shi a kiraman bin nasir sa'ad sunansa sharhul manzumatul qawaid da fiqhiyya cewa an gafata malam idan likita ya yi tiyata sai ya zama kwararren likita sai ya zama a wajen tiyata din sai ya zama aka yi rashin sa'a wannan wanda ya ma tiyata ya rasu shin za a biya shi kudin wannan aikin inda akwai kuskuren da ya zai biya jiya shi din aiki ne misali an aka duba aka ga kuskure misali indai aka ga babu kuskure a kai za a biya shi wannan kuma yake cewa da abin da zan iya cewa shi ne ba za a ce za a biya shi direct ba almuslimun ala yi mana akwai asibitoci da suke in dai mara lafiya ya mutu ba za a biya ba so ya danganta da sharaɗin da aka yi gini a kai saboda wannan babul adat ne babul adat kuma yana gudana ne yadda mutane suka ɗora shi wannan kuma yake cewa ya zan yi wurin sauƙaƙewar zan da zan yi sauƙaƙe makaina haddace wa'annan ainihin manzuma da ce wala da farko dai ka rage aikata zunubi na biyu kuma amfana da lokacinka gaskiya yana daga cikin abubuwa yanzu akwai ɗaliban da muka zauna da su wani za ka ga idan zai hau layin abinci akwai littafin da zai haddace idan zai ci abinci akwai littafin da zai duba ko ya ji kaset ko wani abu yana da cikin wanda da suke taimaka Allah ya ba masa sai tambaya ta karshe wanda yake cewa algafata malami fa'idar rike sunan malamin da malami da kuma tarihi kamar yadda ka yi ishara a cikin karatu yana da mahimmanci mai yawan gaske na farko daga cikin mahimmancinsa zai gane ka gane malamin da ya amfana da wani magabacinsa ina fatan kun gane zai sa ka gane wannan ya amfana da wani sannan kuma littafi kaza ga asalinsa ga masdarinsa ga kuma daga inda aka ɗebo shi da haka inda za ka kuskure ko kana neman wani sharri za ka gane ga daga inda yake misali kamar yanzu littafin bidayatul mushtari na ibn rushd na Ibnu rushd kaga ibn rushd al-hafid ya rasu shekara ta 595 da yawa daga cikin littafinsa ya ɗauko shi ne daga ibn abdulbar istilka shi kuma ibn abdulbar ya rasu a shekara ta 463 to kaga wannan zai sa in ka samu matsala a da yake ka san inda za ka je ka koma ka samu ina fatan mun gane akwai waɗannan akwai wannan a gurare da yawa sannan musamman ilimin hadisi haddace sunayen malamai da tarihin wafayaɗinsu yana da mahimmanci sanadi in kaga wani ya rawaito hadisi a wajen wani in ba su haɗu ba sanadin akwai yin ƙida'i za ka gane ba za ka iya ganewa ba kuma in ba ka haddace shekarunsu ba sannan yana taimakawa wajen yi wa 'yan bida'a raki wani daga cikin malaman bida'a kano yake cewa ibn taymiya a wajen ibn a wajen muhammad bin abdullahab ya koyi wahabiyanci to kuma waɗanda ba sani ba za su kabbara musamman suka ga aƙidar su kusan iri ɗaya ce to amma kaga idan ka koma tarihi ibn taymiya a wace shekara ya rasu Dari bakwai da ashirin da takwas shi kuma muhammad bin abdullahab a wace shekara ya rasu dubu ɗaya da ɗari biyu da nawa da nawa da nawa da shida kaga to tseransu fa wajen kana magana shekara shekarun da yake tsakaninsu shekara 500 ne ba shekara 22 Alakunin zai ya musamman waɗanda suke ilimin hadisi da kuma fa'idar ka san littafi kaza ne alakarsa da suke tarihin littafi kaza za ka gane sannan kuma da malaman da su ma suke ojura wajen naƙalin ma'aluma duk za ka iya ganewa don haka gaskiya haddace waɗannan abubuwan yana da mahimmancin gaske za mu ba wa ko mutum biyu su tambaya da baki saboda akwai wanda kila ba su rubutu ba ko ba su rubutu ba sai mu ba su dama ga wani daga nan ya ɗaga hannu tashi saboda maji sosai mutum da ya yi wankan haida. kai Allah ya kyauta ban gane tambayar ba kamar yaya yi wankan janaba ba tare da janaba ba shine na kasa fahimta na? a ah, to ya ba wankan janaba ya yi ba wanka za ka ce in wanka ya ai ba sunan shi wankan janaba ba bari mu ji tambayar kamala alaikum salam wai yana cewa maganar carbi da maka ce carbi ba bid'a ba ne sai dai a ce baransa shine ya fi ana ba ku reference na ce ka je ka karanta ina da rubutu da na yi in ka sa a google ko a facebook ka rubuta zan iya jan carbi ko ko bid'a ne a takaice abin da ya sa ba zai zama bid'a ba shine saboda bid'a tana shiga cikin ibada ne tsantsa shi kuwa carbi tsani ne zuwa ibada wannan yana daga cikin manya-manyan dalilai da muka kawo shi tsani ne zuwa ibada ba wanda yake rike carbi in ba ya ba ba wanda yake rike carbi da niyyar allah ya ba shi lada a kan rike carban sai dai ya rike carbi don yi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah domin allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya ba shi lada a kan hailalarsa da kuma tasirinsa ina fatan kuna gane ba kun fahimci wannan wannan shine dalilin da ya sa riƙe carbi ba bid'a da bari amma dai barinsa shine ya fi saboda ranar alƙiyama 'yan yatsin da kai tasbihi da su kai halala da su za su maka shida haka muka yi bayani yau mata shahadu alaihim